rasulillah jama'ar ku saurara kan fishawa da mutanen duniya duka yau mun gaba da babban malamin mu malam tijjani kuna yawan ganin bidiyo sun shi muna sawa akan fishawa daga dan masjid al-haram kenan daga makkaratul mukarrama bayan sallan fajr kenan insha Allah to shek dan wani tunasarwa nake so a tunasar da mutane a cikin gidan duniya muhimmancin maimaita umura a musulunci insha Allah bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa maimaita umra ga wanda ubangiji ba shi dama da hali ba karamin alkhairi bane a rayuwar musulmi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa tabi'u bainal hajji wal umra hmm. annabi ya ce ku dinga bibiyan bayan aikin hajji da umra idan kun yi umra ku yi aikin hajji in kun yi aikin hajji ku bi bayansa da umra fa kuma yanfiyani al wa dhunub annabi ya ce domin umra da aikin hajji suna kankare talauci da kuma zunubai kama yanfil khiru hadidi wa dhahabi wa fidda kamar yadda zuga zugi yake kankare dottin bakin karfe da zinari da azurfa yadda za a sa karfe a wuta a kasa shi kaga dottinsa na sabulewa annabi ya ce haka aikin hajji da umra suke kankare zunubai haka kuma suke kankare talauci ga barin mutane saboda haka annabi sallallahu alaihi ya yi kira zuwa ga wanda yake da hali ya yawaita a wani hadisi annabi na cewa tabi'u bainal alhaji wal umra ku dinga bibiyan bayan aikin haji da umra a wani gu annabi na cewa al umratu ila al umrati kafaratu lima bainahuma daga umra zuwa umra idan Allah ya ba mutum hali ya je aikin umra ya sake samun hali ya koma umra annabi ya ce kafaratu lima bainahuma kafara ne na laifukan da suke tsakanin su daga wannan umran har lokacin da Allah ya sake ba mutum dama ya je wata umra to duk laifukan da yayi a tsakanin su ubangiji ya yafi mishi annabi ya ce wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna hajji da aka yi shi bisa ka'idodi na shari'a kutace ba yi da sakamako sai aljanna saboda haka muna kira ga yan uwa musulmai wanda Allah Allah ya ba su hali suke da dama zuwa aikin umra yana da alkhairi ba dan kadan ba kamar yadda muka ambata Allah ya ba mu iko kuma ya karfa mana Allah ya sa dan shi muke yi Allah ya sa ya zama karɓaɓɓe a wajen Allah ranar alkiyama kaliba ina muka fata alkhairi Allah ya maka albarka Allah ya saka da alkhairi mun ji daɗi kwarai da mu da shi insha Allah to masha Allah mai sauraro ka saurari babban malami Sheikh Tijjani Yusuf Gurumtum da ke jihar Bauchi inda a yau muka yi ƙatari da bidiyon sa a can ƙasa mai tsarki a masjidil alharam maka kenan Allah Ubangiji ya karɓi aikin malam ya karɓa mana baki ɗaya. Mai sauraro malam ya ɗan yi ɗan takaitaccen ta'aliki dangane da al'amarin da ya shafi umara da hajji inda ya bayani daga bakin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falala daga cikin yin umara tana kankare talauci da kuma munanan zunubai haka zalika dai daga bakin fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kira ga waɗanda suka samu dama akan su kasance sun yawaita aikin umara da kuma hajji domin daga tsakanin umara zuwa wata umarar ana kankare zinabai baki ɗaya kamar yadda shehin malami Sheikh Tijjani Yusuf Guruntum ya yi bayani kamar yadda kuka saurara. Mai sauraro hakika wannan al'amari dai na masu hali ne sai idan mutum yana da hali amma ba a fardanta mai shi ba in ba shi da hali. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai. buwayi ga gargasa ya hore mana ya kuma azurta mu ya bamu ikon aiwatar da wannan aiki mai albarka mai alfarma kuma mai falala wanda aikin hajji yana ɗaya daga cikin shika-shikan addinin musulunci amma ga wanda ya samu dama sai kuma a tafi zuwa ga umarar wanda shi ma in ka samu dama abu ne mai kyau to Allah ya bamu iko da dama Allah kuma ya sa mu yi ta karɓaɓɓiya sannan ɗan takaitaccen ƙarin bayani daga bakin shehin malami Sheikh Tijjani Yusuf Kurumtum ya ce daga bakin fiyayyen halitta babu wani tukwici ga wanda ya aikin haji cikin ikilasi da tsoron Allah in ba aljannatul firdaus ba to hakika wannan al'amari dai babba ne tukwici da aljanna ai an gama sallamar mutum to Allah ya bamu iko da dama wajen aiwatar da wannan ayyuka nagari cikin ikilasi, da kyakkyawan niyya tare da fatan Allah ya karɓa mana bayan mun yi aikin kuma mun kyautata ɗin. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai kuma ya karɓa wa al'umma baki ɗaya wanda suka samu damar wannan aiki cikin kyautatawa da ikilasi Allah ya dawo da babban malam Sheikh Yusuf Guruntum lafiya da kafatanin al'ummar musulmai mahajjata Allah ya dawo da su ƙasarsu lafiya Allah mu ma ya ba mu iko mu je mu sauke wannan falali mai sauraro mun gode da kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka bi salam barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma